To mu dai na san 'yan Najeriya sun san bai kamata a zarge mu ba. Don ka zo, ko da mun ka zo mun samu wannan matsala. Lokacin da muka zo, mu muka yi muka sasanta abubuwa suka lafa. Kuma aka samu tsawon lokaci ba a sake samun fitina ba. To yanzu dai kawai wani abu sai a zai a ƙara cin fitina a ce kuma mu ne. Ba gaskiya ba ne, shi mutumin Najeriya ya san cewa ba gaskiya ba ne. wasu ne suke tunno wannan abu yana faruwa kuma 'yan abu kamariya ne na siyasa wasu na ganin cewa ai watakila saboda ganin zaɓe na ƙara karatowa shi na ake neman a kawo rudani ma'an garba ba maganar zaɓe ba ne wannan wannan shi ne na wato in ka ce za ka yi faɗa da corruption in corruption ya tashi fa zai faɗa da kai to in kai hankali ba sai ya kau da kai dan zai halaka ka ba wani abu ne president buhari ne ke yaƙi da cin hanci da rashawa yana kama wanda suka ɗauki kuɗin mutane suka ɗauki dukiyar jama'a suka mai da ta tasu to shine su kuma suke ƙoƙari su mai da martani duk wannan abin kowa ya san haka ne. To wasu na ganin cewa ana yin sako-sako kamar ana an fifita neman kama waɗanda suka ba sa cikin jam'iyyar da ke mulki APC. Yanzu dan Allah gamu yaushe APC ta taɓa kafa gauri ta ƙasar nan har ta yi da za a kama mutanenta. Shekara goma sha shida mutanen suka zauna suna halaka da kasan nan suna halakar da dukiyar kasar nan to shi nan kawai an zo ana kama su ana hukunta su sai su ne yasa ba za a hukunta to me muka yi yaushe muka fara gwamnati ne su bari sauran da Allah za su karɓa su dubi abin da muka yi in ya so in ya cancanci mu ba su kama mu an san su kama mu To ana ga wasu na ganin rigingimun da ke tasowa duk sake ne na gwamnati ma'ana kenan da rigingimun da ake samu yanzu a jihohin su Zamfara, Kaduna, Plateau har da wajen Delta bai shafi siyasa ba? Wala duk zagon ƙasa ne ina ta maka. Zagon ƙasa ne manya ce ta 'yan siyasa. Wato da sisa ta 'yan siyasa yawa gare ta a kowace in ka gani in aka ce maka zuni za ka yi mamaki. San garba. Mutum abin tsoro ne in ya tashi kulla maka da fisa baka san ta inda zai kullo maka ba sanata lau shaibu mun gode kwarai da gaske